Bismillahi Rahmanir Rahim. Waye shi kashi na sha takwas. Zuciyarsa ta matse da tunanin yadda nan da ɗan ƙanƙanin lokaci zai karya ta zuciya da mummunan labarinsa. A cikin kwanakin da ya kamata su zama na farin cikin rayuwarta, kwanakin da ko lallan ta bai gama fita ba. Tun shigowarsa gidan tunaninsa cike yake da abubuwa guda biyu waɗanda yake ta ƙoƙarin daurewa. rudani, da kuma tashin hankali. Yana cikin rudanin kalaman da Jamil ya gaya masa tun a muzaffar, lokacin da ya shaƙe shi a jikin bangon fadan nani bayan fitowarsu me ya same ka ne yarima me ya shiga ƙwaƙwalwarka wannan dalilin ne ya yasa nani ta ƙi gaya maka ainihin abin da zai faru yanzu kuma da ka jiyo ka me ya kamata ka yi kamata ya ka shaƙe ni kana zargin hadda ni za a kashe ta ita wace ce a wajena ko wajen ka? kar ka manta fa ta shigo cikin ka ne saboda kuskuren da kai tun farko kuma ni ne sanadin da ya sa ka same ta sanadin da muka yi na ƙarya wanda zai kare nan da wani ɗan ƙanƙanin lokaci nan wajen shi ne rayuwarka ka rima a nan danginka da duk wani tallafinka yake can ɗin da kake hanguwa wani abu ne da ba zai taɓa ɗorewa ba ya kamata ka janyo hankalinka daga duk inda ya tafi ni da nani da kake tunanin zami maka ba daidai ba mu ne sanadin duk wani abu da ka samu a can dan ba dan nani ba babu ta yadda za a ka samu jikin bil'adama da za ka iya rayuwa a cikinsu ba dan ni ba kuma babu ta yadda za a ka samu yarinya a matsayin matarka ka je cikinsu ne don aikin da nani ta saka ba don ka gina wata rayuwa a yanzu da kake mana kallon waɗanda za su kwace ta ba kar ka manta ko an cire ruhinka daga jikinta kuma ta rayu ba zai taɓa yiwuwa ka ci gaba da zama da ita ba mun tsara hakan tun lokacin da na same ka da zancen ka aure ta kuma ka tabbatar min zaka bada haɗin kanka mu gyara kuskuren da ka jawo tun farko ko sau ɗaya zuciyata bata taɓa yarda da zancen ka na cewar wai baka son yarinyar ba amma na ƙi nuna maka ne saboda na san bani da wata mafitar da ta wuce wannan a lokacin sannan na yi zaton idan komai ya zo ƙarshe za ka iya daure zuciyarka mu ƙarasa abin da ya kai mutum farko wato aikin na ne. na yi zaton za ka daure zuciyarka ka faranta a halitta da ta tallafe ka har ka kai wannan matsayin da kake a yau na zata za ka iya daure wa zuciyarka kamar sauran abubuwa da yawa a baya wanda muka sadaukar don samun farin cikinta amma ban san cewa ka raba zuciyarka gida biyu ba ban san cewa ka ba yarinya nan matsayin da kake ba wa nani ba ban san kuma cewa za ka iya haɗa nani da wata ƙasƙantacciyar halittar Imran ya tuna marin da ya ɗauke fuskarsa da shi a lokacin har sai da jini ya fito daga idansa. Sannan a hankali muryarsa ta ce sunanta Sa'ada. Ka sake kiranta da kaskantacciyar halitta ko so ɗaya ne ka ga yadda zan yi kace-kace da fuskarka. Ya faɗa kamar iya abin da ya ji kenan. Jamil ya sa hannu ya shafo jinin da ya fito sannan ya ɗago ya kalle shi. Bai ce komai ba sai ajiya zuciya kawai da yake ta fitarwa. Kamar yana son danne wata zuciya da take gaya masa cewar ya rama. Imran ya sake shi sannan ya matsa baya yana ci gaba da kallonsa. Ya riga ya sani, duk abubuwan da ya faɗa gaskiya ne haka suka tsara tun farko sai dai a yanzu baya jin zai ci gaba da biyo wannan gaskiyar don zuciyarsa ta riga ta yarda da wata gaskiya da yake ganin duk duniya babu wata halitta da ta isa ta kore haka gaskiyar cewa yana son sa'ada kuma babu wani abu da zai bari ya shiga tsakaninsa da ita ko ya kawo ƙarshen zamansu aikin da nani ta tura shi kin bil adamu ba zai yi wa sai da ɓarin ruhinsa da ke jikin sa'ada abin da suke kwaɗayin samu kenan har suke ikirarin za su fitar da shi ko da wani irin hali nurinsa za ta shiga amma yadda ya tsaya a wajen nan ya ɗaukar wa kansa alkawarin cewar abin da sunani ke shirin yi ba zai taɓa faruwa ba zai kare sa'ada da dukkanin iyawarsa zai ɗauke ta zuwa wajen da ɗayansa ba zai taɓa gano ta ba har sai ya samu hanya da zai iya kawo nana abin da take bukata zuwa nan da watanni biyu komai zai faru zai nemo yadda zai iya rike dutsen nil da ɓarin ruhinsa guda ɗaya ba tare da na jikin sa'ada ba zai nemo dukkanin ƙarfin da zai iya kawo shi har gaban nani idan har ta samu abin da take so ya san za ta bar shi ya samu damar da zai karasa rayuwarsa ba tare da takurawar ɗayansu ba dan a yanzu ya riga ya da cewa duk wani farin cikin sa yana tare ne da sa'ada ba zai taɓa iya sake dawowa cikin sa ya ci gaba da rayuwa ba zai zauna ya ci gaba da zama a matsayinsa na bil adama, ko da nani ba za ta ci gaba da tallafarsa ba ko da kuwa kan zai zama silar rasa ransa ya taka kafafunsa baya a hankali yana ci gaba da kallon jamil kafin ya juya da sauri da niyyar barin wajen daga can gabansa tarin cunkusan al'umma ne tab wanda ke jiran fitowarsa amma bai damu ba zai wuce ta cikinsu ya koma wajen sa'ada tun kafin nani ta samu labarin abin da ya faru yanzu tsakaninsa da jamil do you think she wants you ka zaci tana buƙatar ka murya jamil ta tsaye da shi cak a wajen ba ta san waye kai ba yarima ba ta san ainihin waye kai ba labarin imran kawai ta sani wanda babu shi a duniyan nan akwai tarin dalilan da za su kalubalanci zamanku ko da daga wajen 'yan uwanta idan kana son shirman da ka tsara a cikin kanka ya ci gaba da faruwa dole sai ka samu haɗin kanta wanda ba zai taɓa faruwa ba daga lokacin da ka gaya mata gaskiya daga lokacin za ta rabu da kai saboda ba kai take so ba imran ɗin da muka yi plantin a kanta ta sani kuma shi kaɗai take so wannan zancen shi ya kawo tashin hankalin tunaninsa na biyu don gaskiya ne sa'ada ba ta san ainihin waye shi ba kuma ba shi da tabbas cewa idan har ta sani ɗin za ta ci gaba da bashi yadda da yake samu a wajenta saboda haka ba shi da zaɓi a yanzu illa faɗa mata gaskiya da yake ta wa ado da ƙarya in ba haka ba dukkanin wani abu da ya tsara ba zai taɓa yiwuwa ba komai ya riga ya zo ƙarshe kuma amsar da zai samu a wajenta ita za ta yi taminin ƙaddarar da za ta faru da shi nan gaba a rayuwarsa to wanne za ka fara wankan ko cin abincin ya ɗago da idansa ya kalle ta tsaye daga jikin dining area sannan tarin womas ɗin da ke zuba a gefenta yaya rayuwarsa za ta kasance bayan yau me zai faru da shi an jima zai sake ganin irin wannan kulawar ta sa'ada zai sake ganin irin wannan kallon daga gare ta ya Allah me kika dafa mana ya faɗa san da ya ja kujera ɗaya ya zauna Nana ta fito daga kicin ɗin rike da cups a hannunta ta kalle shi ya canza kaya zuwa wata jallabiya mai kyau light brown kamshin turaren jikinsa ya haɗe da sabulun da ya yi wanka me kika dafa nuri muryarsa can ƙasa ta sake fitowa yadda duk sanda ya hakan yana sa ta jin wani iri me yasa ne muryarsa take da tasiri a kanta da matso kusa da shi ta buɗe womas ɗin kamshin wani abu kori albasa da kayan kamshi ya cika hancinsa bai san cewa da gaske yana jin yunwa ba sai a lokacin dan hargitsin da ke cikin kansa ya sa ya manta da sunan wani abu abinci kuma a ɗazi ya faɗa mata ne kawai don ya ɗauki hankalinta daga amsar da take jira da yana fatan kowane ƙarin lokaci ya taho masa da ƙarin ƙarfin gwiwa ta zuba abincin a filet ɗaya kamar yadda suke ci a koyaushe yadda ya koya mata sannan ta zauna a lokacin ya lura cewa akwai abin da yake damunta don idanunta sun nuna hakan duk da irin ƙoƙarin da take na karya gane shigarta ta dark purple ɗin kaya ya mata kyau sosai duhun kayan ya ƙara fito da hasken fatarta wanda a yanzu ya zama so fresh mai laushi ɗan kwalin kanta ya zame kaɗan yadda yana iya hango lallausar sumar kanta baƙa hulik mai sheƙi ya ji yana son ya zira hannayensa a ciki da yadda za su lime cikin laushin gashin ya salam ya janye idonsa daga kanta da sauri dan idan ya ci gaba da kallonta zai iya mancewa da duk wani abu da ke gabansa a yanzu ya jawo ta zuwa jikinsa duk sanda nake cin abincin ki nuri sai in ta mamaki me nake ci ne a baya da ɗage gira ɗaya tana kallonsa misali kin ga irin wannan abincin a ta gaba ɗaya babu irin tunaninsa ban san ana yin irinsa ba ma balle in je in siya to irin wanne kake ci so da yawa na fi shan ti ko duk wani abu sirri amma duk ranar da zan yi girki to baya wuce taliya ko farar shinkafa shi yasa yanzu nake mamakin yadda aka yi na raye a baya da ɗan yi murmushi kaɗan kuma kin san duk sanda zan yi girki ban fiye amfani da plate ba a tukunya kake ci kenan ya daga kansa yana kallanta kuma a kan wuta saboda idan na zo ɗanɗanawa in ji koya ya dahu ful cokali nake ɗiba kuma sai in ɗanɗana fiye da su ashirin dariya ta kama ta a lokaci ɗaya ashirin fa ai ka cinye abincin kamar kin sani in na gama sai in gan shi ɗan kaɗan a tukunya gashi kuma ni na kusa koshi. kin ga ba amfanin plate kenan sai kawai in karasa abuna da serving spoon ɗin da na fara ci da na ta kyalkyale da dariya tana rufe bakinta ya limshe idanunsa a hankali yana kallon yadda take ta dariya sosai she is so innocent mun tana kaɗan tana cikin damuwar da har fuskarta ta nuna yanzu kuma ta koma farin ciki ya ji kamar ya jawo ta ya rungume ta sannan ya ɓoye ta daga dukkanin wani hargitsin da ke gabansu idanunsa na kanta gaba ɗaya a ranar yana ta kallon duk wani activities ɗinta kamar yana musu kallon ƙarshe bai san me zai faru ba so he wanted to capture every single memory of her yadda daga baya zai samu abin da zai rarashi zuciyarsa kafin sanda za ta yi rauni ta karye gaba ɗaya a lokacin da ya dawo daga sallah magariba Hassan ya zaɓi lokacin ya zama sanadin ƙaddarar rayuwarsa ya zauna da ita a falo lokacin da ta kawo masa yankakkun fruit masu sanyi a cikin bol ya zauna da ita a gaban zuciyarsa da ke bugawa kamar za ta fito waje ya zauna da ita don gaya mata gaskiyar waye shi Sa'a da kin san a yanzu ke matata ce ko Nana ta ɗaga kai a hankali tana kallonsa. Ya sake damƙe hannunta a cikin nasa kafin ya ci gaba. Ki san kuma cewa babu wani sirri tsakanin mata da miji ko? Tun daga ranar da aka ɗaura mana aure komai namu ya zama ɗaya. Walau farin ciki ko baƙin ciki. Bai kamata ɗayan mu ya ɓoye wa ɗaya ba. Ya yi shiru tare da yin ajiyar zuciya, yana kallon hannunsa da ke sarƙe da nata. Zuciyarsa na ta taro masa dukkanin wani kalaman da ya bi ta su, fiye da ƙirgen mai ƙirga. yayin da nanna ta ci gaba da kallon sa blankly tana jiran ta ji abin da yake shirin faɗa mata ta ji dalilin da yasa yake cikin damuwa kwana biyu ina son ki fahimce ni sosai a yanzu ki buɗe ƙwaƙwalwarki ki fahimce ni dan Allah sa'ada na miki wani babban laifi tun daga ranar farkon da na haɗu da ke har zuwa yanzu na miki laifi da ke da subabba da ma duk wanda ya san labarin aurenmu na yi muku laifin da za a iya kiransa da yaudara ko ma wani abu fiye da haka Zuciyata ta buga amma a hankali sakamakon mamakin da ya zagaye tunaninta a lokaci ɗaya. Laifi kuma, kuna irin yaudara. Ya sake wata doguwar ajiyar zuciya yana kallon kafet ɗin da suke kai, sannan ya cije gefen leɓensa kamar zai datsa shi. Lokacin da ya ɗago kansa yanayin idanunsa sun canza daga haske zuwa wata kala da ta yi kama da silva, wani abu da nanna bata taɓa gani ba. Sa'ada ni ba irin jinsin halitta ba ne, ni ba mutum bane Ya faɗi kalaman da dukkanin wata dauriyarsa yana cije bakinsa kamar baya son su fito. don ba don tana kusa da shi ba ma ba lalle ne ta ji me ya faɗa ba ya ci gaba da kallonta da idanunsa so stiff a kanta yana karanta yadda fuskar ta ke abzobin kalamansa ba ta ce komai ba me take tunani anya kuwa ta ji abin da ya faɗa ya tsirawa idanunta ido ba ko kiftawa amma ya kasa tsinto ma'ana guda ɗaya a cikinsu they were blank wataƙila can ƙasan su lullaɓe yake da tarin tsoro wataƙila kuma tana tattara dukkanin ƙarfinta ne waje ɗaya yadda za ta ƙwalla ihu a kowane lokaci wani abu mai kama da lokaci ya tsaya cak a cikin kan ne ta mai da abin da ya faɗa a cikin kanta so ba adadi tana ta rarraba su fulla-fulla don ta nemo ainihin ma'anarsu kai ba mutum ba ne ta yi ƙoƙarin fito da kalaman daga bakinta ko za ta ji ma'anarsu ta fito a kan leɓanta amma ta gagara fahimta su sai mamakin yadda harfan suka haɗu suka yi fomin a sentens eh ni ba mutum ba ne wata halitta ce daban da taku ta tsira masa ido tunaninta baya aiki a lokacin shi ma kallonta yake da idanunsa da suka tsaya kyam za ta iya rantsewa tunda take da shi bata taba sa so serious irin yanzu ba ta je tana nutsewa cikin idanun nasa zuwa wani karshe mai nisa wani nisa can nisa amma duk nisan da ta kai ta kasa gano ma'ana abin da ya faɗa oke ta faɗa a hankali cike da mamakin yadda murya ta fito so kam wataƙila don tunaninta ya riga ya tsaya ne a lokacin what ya faɗa a fili yana kallanta gaya mata ya fashi ba mutum ba ne amma amsar da ta fito daga bakinta shine oke sa'ada kin fahimci abin da na ce kuwa ta girgiza kanta da sauri ban gane ba imran ban gane me kake nufi ba da gaskiya yadda bata gane din ba dan tunda yake da ita bai taba jin ta faɗi sunansa ba sai yanzu zuciyarsa ta cika da wani sabon fata wanda ya manta rabon da ya ji irinsa ya sake damƙe hannunta kamar yana tsoron za ta iya kwacewa a kowane lokaci ta gudu ki kwantar da hankalinki kin ji zan miki bayanin komai tun daga farko ba sai kin yi magana ba da haɗiye wani katon abu a makogaranta tana kallonsa da idanunta so wide kamar za su fito waje ni ba mutum ba ne, sa'ada ya sake maimaita abin da ta ganewa na fito daga jinsin wata halitta ne da ake kira albi na san biki taɓa jin da sunansu ba saboda ba ma shigowa cikin bil'adama ma'amalar mu tafi yawa ne tare da aljanu wanda su ne 'yan uwan halittar mu duk da cewa dai akwai tarin bambanci tsakanin halittar mu da tasu Nana bata san ko akwai iska da ke fita daga kirjinta ba, ko ma tana iya numfashi a lokacin. Kwakwalwata ta riga ta gama cakuɗewa, da ke take iya mai da tunaninta kan muryarsa da ke ci gaba da magana. Aljanu ba su da jiki, amma mu muna da shi. Suna iya shiga jikin bil'adama, mu kuma ba ma iyawa, ba tare da bin wata hanya ba. Sannan jinsin aljanu yana da yawa a doron ƙasa, yayin da mu kuma 'yan kaɗan ne a duniya. Ba mu da yawa sosai. Sannan akwai abubuwa da yawa wanda muka fi aljanu ƙarfin yi, sai dai kamar yadda mutane suka fi su daraja haka su kuma suka fi mu daraja saboda su suna iya mu'amala da su mu kuma ba ma iyawa wasu daga cikin mutane da suke da sani akan aljanu da rabe su sun san wani abu game da mu amma ba komai ba kuma suna danganta mu ne da jinsin baƙaƙen aljanu tunda sun san muna iya fozazin wasu abubuwa da aljanu ba sa iyawa sai dai manyan su akwai wajaje da yawa a duniya inda irin jinsin mu suke rayuwa amma sunan nahiya da na fito mu muzaffar ta yaya muryarta ta fito daga can ƙasa makogaranta amma ya saurin katse ta ba sai kin yi magana ba kin tuna ta daga kanta a hankali har yanzu hannayenta na cikin nasa kin tuna abin da na faɗa miki ranar da aka kawo ki gidan nan duk wani abu da na faɗa miki a lokacin gaskiya ne sa'ada tunda na tashi a rayuwata ban taɓa sanin iyayena ba sun rasu tun kafin in san kaina haka kuma bani da wani ɗan uwa na jini da na sani duk sun mutu a wani yaƙi da ya haɗa mu da wasu irin jinsinmu da ke wata nahiyar na tashi babu gata a cikin wata irin rayuwa wadda babu komai a cikinta sai fafutukan neman yadda zan rayu na yi bauta a wajen irin jinsinmu da yawa kafin daga bisani na koma bawan wani mai suna darshan na shekara uku a wajensa kafin daga baya ya tattara dukkanin dukiyarsa da nufin komawa muzaffar don a lokacin muna wata nahiya ne da ake kira sabil dukiyarsa ta haɗa hadda tarin bayinsa wanda ya niyya zuwa muzaffar ɗin ya sayar da su da tsada kuma a cikin bayan na nasa har da ni sa'ada sai dai a ranar da muka shigo muzaffar a daren ya rasu lokacin yana kwance a ɗakin hutawa da ya kama a cikin kasuwar garin mutuwarsa ta sa kowa ruɗewa a wajen kasancewarsa bako a garin a cikin wannan hayaniyar ne na samu na kwance sarƙar da aka ɗaure ni da ita na gudu na faɗa can cikin nahiyar muzaffar na samu wani waje da ba wanda ya sani na ci gaba da rayuwata kin tuna na faɗa miki na samu tallafin wata halitta bayan dukkanin wahalhalun da na sha a baya wannan halitta ita ce nani shugaban nahiyar muzaffar na haɗu da ita ne lokacin da na rasa duk wani tallafi a rayuwata ita ta riƙe ni da dukkanin kulawarta ta jawo ni jikinta ta buɗe min sabuwar duniya da na samu komai da na rasa a baya ‘yan uwa ɗaukaka matsayi da kuma tarin abubuwan da a da nake musu hangen nesa ta mai da ni kamar ɗanta ta laƙaba min sunan yarima ni ma a lokacin na ɗauki dukkanin soyayya ta na damƙa mata na yadda cewa bani da wani farin ciki a duniyan nan da ya wuce nata saboda haka duk wani abu da ya zama taimako a gare ta ban taɓa kasawa wajen aikata shi ba jamil ɗani a wajen ‘yar uwarta kuma suna zaune ne duka su biyu a wajenta tare da shi na taso a masarautar nani ya zama tamkar ɗan uwana kuma abokin da nake da shi duk duniyan nan a cikin haka ne ta kira ni da buƙatar ta na son samo mata wani dutse wanda za a yi amfani da shi don samun kariya a nahiyar mu ta shaida min a lokacin dutsen yana hannun bil adama ne a cikin wani kamfani da suke nan da shi a matsayin award ɗinsu banda haka ba su san amfaninsa ba Nani za ta iya bani damar da zan shigo cikin mutane a dare ɗaya in ɗauko mata shi in koma. Sai dai idan muka yi hakan ba zai taɓa yin amfanin da muke so ba. Don dutsen yana yin aiki ne kawai ga duk wanda ya same shi ta tsaftatacciyar hanya. Wato ko dai me shi ya ɗauka ya baka da sa ko kuma ka same shi ta hanyar gominka, ko kuma duk wata hanya da za ta kawo shi hannunka da take mai tsafta. Saboda haka ta kira ni a lokacin ta gaya min cewa za ta tura ni cikin mutane. In je wannan kamfanin a matsayin ma'aikaci, in yi aikin da zai sa su yadda da ni, sannan wannan dutsen ya zo hannuna a matsayin awad sa'ada tun da nake a da ban taɓa ba da hankali na akan sha'anin bil adama ba a kullum ina masa kallon wasu halitta ne da ke can nesa da mu wanda ba mu da alaƙa ko kaɗan tare a iya inda nake samun labarinsa shine idan na shiga cikin aljanu wanda su suka san su sosai saboda haka a san da ta faɗa min hakan ban kawo komai a raina ba na ji a jikina ne cewa zan je in mata aiki kamar sauran dukkanin ayyukan da take sani a cikin abin da bai fi wata biyu ba na ne ta samar mana da jiki mai irin siffar mutane da za mu shiga cikinsu ni da jamil tun da na gaya miki ba ma iya rikida mu koma siffar mutane jamil zai zama mai taimaka min a komai saboda haka na ne ta bashi damar da zai iya koma ainihin halittarsa a kowane lokaci kuma ya iya komawa mu zafar ni kuma ba ni da wannan ikon saboda kar hankali na ya rabu gida biyu sannan ta haɗa ni da wani aljani da ya karanci halayen mutane ya koya min abubuwa da yawa na mu'amalarsu da kuma yadda suke rayuwa a lokacin na dinga jin kamar ba zan iya komai ba don ganin nake ku kamar irin tamu ta kurkuku ce lokacin da za a kulle ka a hana ka duk wani freedom na possibilities ɗinka amma tun daga ranar da na sauko cikin mutane sa'ada tun daga wannan ranar rayuwata ta canza ta canza in iwe da ba zan iya miki bayani ba na ji ne kawai kamar an dawo min da rayuwar da na rasa a baya rayuwar da zan ga iyaye da dukkanin yan uwana na je kamfanin ni da jamil muka yi dukkanin wasu cike-cike irin na mutane wanda nani ta shaida min cewar an gama samo min aikin abin da zan yi kawai kenan daga nan muka tafi neman gida aka kai mu wani gida da ake masa gyara har na biya deposit wannan gidan da ke layin ku inda na fara ganin kikin da daga islamiyya ya ɗan yi shiru kafin a hankali ya ce kin tuna bata ce komai ba sai kallonsa kawai take tana ta kifta ido ya sa hannayensa biyu har da wanda ya riƙe nata a ciki ya rungumo fuskarta a tsakanin tafukan hannun nasu numfashinta fita yake tare da nasa cikin nutsuwa kamar sun yi satin ɗinsa a tare Imran ya kalli wa'annan cakulet idanun nata. Cike suke da ɗimbin tambayoyi da kuma ruɗani. Abin da yake hangowa a cikin kansa za ta iya kenan ta ranar da aka ɗaura musu aure. Sai dai a lokacin ya gano bambancin tunaninsa da yanzu. A tunaninsa na baya, duk wannan expression ɗin akwai tarin tsoro fal a cikin su Amma a yanzu babu ko ɗigon wannan tsoron. Babu shi ko kaɗan. Ba zan iya ci gaba ba sa'ada. Ki faɗa min me kike tunani dan Allah. Ta sake kifta idanunta a hankali ba tare da ta ce komai ba, shi ma ya shiru yana kallanta shi yana iya karanta abin da ke idanta clearly tana cikin rudani kuma shi ma abin da yake ji kenan sai da yadda idanunta ke floating a kansa ya sa mai jin wata irin kasala a jikinsa ya ji dumin fuskarta da ke cikin hannunsa yana tura wani abu kamar electricity a kowace jijiya ta jikinsa a cikin tunaninsa ya hango yadda zai iya sunkuyawa a hankali ya ji dumin da ke kan leɓanta ya saurin kifta idansa kafin ya ce ba na son ki ji tsoro kar ki ji tsoro na sa'ada dan allah muryarsa mai taushi ta fito a hankali kamar cikin roƙo amma shi kansa a lokacin ya san abin da yake faɗa ba shi da ma'ana abin da ya kamata ta ji kenan tsoro ta ji tsoron shi ɗin da ke zaune a gabanta yana gaya mata cewa shi ba mutum ba ne shi wata halitta ne daban saɓanin tata ta mutane Nana ta sake kifta idanunta a hankali tana kallonsa shi ma kallonta yake da kyakkyawar fuskarsa wadda take kusa da tata sosai kamata ya ta daga rukon da ya mata ta tashi ta bar ɗakin ta bar gidan ta bar unguwar ma gaba ɗaya ta tafi duk wani waje da zai nisanta ta da shi imran ya shiru yana jiran abin da za ta ce gaba ɗaya duk wani sensis na jikinsa sun ɗaure ta wajen ta ji yake kamar yau ne rana ta farko da zai fara jin muryarta idanunsa ya ɗauko masa sanda ta rufe idanunta a hankali sannan ta matso da fuskar ta cikin wuyansa ba na jin tsoronka tarka shi ba ta jin tsoronsa lallai ba gudu ba ja da baya kenan ga sakon marubuciyar yau kowannen mu zai yi bacci da mun munshari imran ya faɗa mana waye shi da bakinsa ba na wani ba ina tunanin kowanne mu abin da yake jira kenan tun daga sunan littafin to shi dai yau mun ji kuna tunanin labarin ya ƙare a nan ne na ce a'a yanzu ne wasu abubuwa za su fara buɗewa yanzu ne stanzar littafin za ta fara fitowa wato soyayya tsakanin mutum da wata halittar yanzu ne za mu ji duk wani abu da ya shige mana duhu a labarin yanzu ne komai zai fito fili a fara yakin da ke kwance a ƙasa yanzu ne imran zai fahimci ainihin manufar nana akan shi da gaske tana son shi ko kuwa akwai wata manufar ta taimakon shi yanzu ne za mu ji in imran zai gaya wa na irin haɗarin da ke gabanta yanzu ne za mu ji yadda za a yi burin sarifa ya tabbata akwai abubuwa da yawa fa da ke na har yanzu masu na kan cewa imran ya koma mutum na san na karya zuciyarku yanzu don haka ina ba ku haƙuri kwando-kwando Imran ya ce wai ya ji a labarai idan aka sha siga yana kwantar da bacin rai. Ko za ku taimaka ku sha? Ko zan samu fushin da kuke da niyyar ragu? To ina matuƙar godiya da irin goyon bayan da kuke bani har muka kawo wannan chapter. Masu saurare, ni ma ina matuƙar godiya da bibiyata da kuke har muka kawo wannan chapter. Kar ku damu da labari ya zo gajere yau. Sabuwar chapter za mu shiga. Mun gode muku da jimirin saurare.